jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungongo a jihar Kano, wanda ake zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayin da kuma makwabta suka matsa a kan lallai sai su kai shi asibiti tun da bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu ‘ya'yansa guda biyu suka sanya shi a cikin motarsu suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka riƙe ɗaya daga cikin ‘ya'yan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano, wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi marigayin, wadda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta. Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. Wanda ya faru muna kwance da shi a ɗakin. sai ga hasken fitila ta hasko gida wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitan nan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dinan ni ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya nan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida ya ra'i ga raunin da rauni ne ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jini kawai da ike kwaranya sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi ina kuka na za ku kashe shi ku banni da shi ya zan yi da shi gani da ƴaƴa barkan lamarayu kun banni da shi sai yake ku kai na asibiti ku kai na asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ƴaƴan na ce ga su guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je bisa ban gawar tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya sun ce wa dan boko haram ne ni kuma ba ni abu da muku yashi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba da kika fito ya kika ga yanayin da ina faɗin su a jiki ba yan sanda bane wa'annan da motar su da motar ita ta juyo suka ɗau gawar ƴaƴan na suka saka a ciki suka tafi kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan sai kuma da ɗaukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro eh, basu ba da gawa basu ba da gawa ba har yanzu akan wani ma san abin dalilin da suka hana shi tun misali karfe biyu na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa a kai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba san ta ma kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe goma tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon daga sha ubansa duk gurin sana'a su daya kowa ya san wallahi fitacce ne ba boyayye ba ne yanzu shi misali mai gidan naki ƴaƴansa haihuwa ta da shi goma sha biyar banda ƴan uba da banda ƴan uba ga su nan wajen su su bakwai ga su nan ƴan uba duk matar su an gani Nga ai an zalin Ku me kuke so ai Ni abi min haki na. Dan Allah dan Annabi abi min haki na mahakunta na gari su taimaka min. Ga ƙanana yanzu haka ma ƴan mata na guda uku ne ga su nan ba da na aure daga ciki ban da wanda nake shayarwa. Duk ga su nan. Sai Allah sai ma aiki da hidan hidan dogara kullun sai ya fita wallahi. Ƴan uwansa mata ne guda su ma suna da ƴaƴansu shi kadai su da shi ni da hidan haka muka dogara da Allah muka dogara shi muka dogara. Hmm? a bani gawar shi ne dan Allah dan annabi su bani gawar shi a yi sutura shi a yi sutura kuma su saka min yaro na su zo in ma wani abu su zo su duba abi min haki na ba zan yafe ba wallahi wallahi ba zan yafe da sun bani ma hike nan ba ai eh. me yake da shi kama dan ne na bi su fa ina ta ihu ina kuka ina kuka ina salati sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri za a kai shi asibiti za a cire masa bule din shi waye ke shi babban nasu mai jan mota shi ne su wa'ancan da suka yi harbin da gudu suka yi sai da bi su hagin mota mota ina kuka da hausa yake magana da hausa shi ɗaya ce uwar gida ki yi hakuri amma sauran ba hausa ba ne ce miki kuskuren aiki wai kuskuren aiki ne a yi hakuri za a kai shi asibiti da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin sai daga ina ta ihu sannan suka dawo daga baya kuma suka ɗaukai suka tafi da shi kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu kuma su ba da gawar sun hana gawar kuma sun kama min ɗasin riƙe a taimaka min dan Allah dan annabi a kamun ɗauki. Wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba. Abubakar Haruna Galadanci zai sake shigowa ya yi mana ƙarin haske kan batun karɓo gawar marigayin. To amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin Muhammad Inuwa mai kaji a nan gayawa, wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa. Sunana Ibrahim ne ke. ni ne makwabcin Muhammadu Inuwa. Abin da ya faru da shi tsakiyar dare misalin karfe biyu na dare sai na ji ana gudu an fada cikin gidansa. kuma sama da shekara talatin na son bawan allah nan makwabcina ne ban taba jinsa da wani sharri ba ban taba jinsa da wani mummunan magana ba to sai aka ce an waye gari lafiya wayannan ma'aikata sun tafi sai suka fada gidansa ni din nan na fito gidana na bude kenan sai suka nuna min bakin bindiga suka ce koma sai na koma a daren a daren da na koma gida sai da suka gama ta'annatin su a cikin gidan nan da suka gama suka fito sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyu shine jama'a al'umma annabi suka ban mu nan muka yi ta fitowa kamar yadda taron nan yake to eh a daren to shine muka ɗauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota da gudu za su yi su ban mana wannan wannan abin nan gawan nan sai na ce ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi to shi ne suka ji tashin hankalin mu yayi yawa sai suka dawo suka yi ribar da masa suka ce a saka shi to shi ne aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya suka saka shi a cikin wannan mota kamin a ce motar da suka zo motar da ta ce kan ajima minti biyu motar nan ta shiga da jini ya gab a cikinsa wannan bawan Allah na kwanci mu kuma muka yi salati a cikin wannan abu abun jimamin ya ishe mu to shi kenan ba su tafi ba sai suka koma can suka tsaya bawan allah na yana cikin jini kamin a tafi bawan allah na rai ya kusa halinsa suka tafi da shi asibiti amma asibitin da suka tafi da shi ba san inda suka kai shi ba a tsakiyar daren nan to sai gari ya waye muke ta lalube da zan tafi asibitin nan sai aka ce ai da gayawa da mai unguwa da liman sai aka ce an neme su a can amma maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi ba su biyo ba suka je suka dawo yanzu su da da suka dawo ta nan maimako su zo su yi mana tambayoyi ba su zo ba to amma abin da suka waye mm, gari lafiya wai sai suka zargi suka ce ai bawan allah nan dan boko haram ne ma baya yi yana ajiye masu yi sai na ce tun da allah ya hada ni da wani mutum ni ban taba ganin mummunan magana a kansa ba ban taba ji kuma wanda ya mai shari ba ban taba ji wani koya da ke dan wani koya wa wani dan wani kaza to abinda na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan to iyakacin abin da na sani kenan to abin da na cikin yayansa ma sun rike wani a ciki har yanzu ba su ko eh, mana shi ba sun rike mana da ga gawa can ba su bayar ba ga kuma ɗansa sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike da daya to a bisa menene duk da wani dalili sun faɗi ba su faɗi mana dalilin da za su riƙe wannan gawa ba mu ba mu tambaye ba mu gansu ma balanta mu tambaye su ma amma ba su gaya mana amma shi da gawa da mai unguwa su suka gaya haka ni kuma na je na tambaye suka gaya mu wannan bayani to ka ji ƙarshen magana kenan bari mu sake koma ga abubakar haruna galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan marigayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa mu kuma ji batun yadda aka yi da gawarsa ita wato matar marigayin take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu ya riga ya rasu sai dai a yi masa fatan samun rahama ubangiji amma ita yanzu abin da take magana cewar wancan ɗana ta da aka rike da ake cewar ana zargin sa da cewa dan ɗan boko haram ne shi take so ta san menene sa wanda a lokacin shi ɗan majalisar jiha na karamar hukumar ungwaggon yake cewa wato mamakin cewar ai mai girma gwamnan jihar kano ne da abdullahi umar gandiji ya aiko su da su je su ta'aziyya kuma su rarrashe su cewa su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa kuma insha Allah batun wancan ɗanata cewar mai girma gwamna ya mutu alƙawarin cewar in Allah ya idan ya dawo daga tafiyar da zai yi zai sa baki kuma za a sako wancan yaro wato shi abubakar ɗin kenan hmm. amma dai magana da ake yanzu kusan kimanin sati uku da wannan ziyara da suka je gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba. To Allah ya kyauta, a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin 'ya'yan marigayin cikinsu har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da kenan Kano. Za mu kuma yi ƙoƙari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya.